Cutar sankarar maman dai na ɗaya daga cikin cututtukan da ke hallaka jama'a a duniya. Dr. Muhammad Usman, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya yi bayanin irin mutanen da wannan cuta ke saurin kamawa. Da farko dai mutum ya kasance na mace. Maza ma sukan samu to, amma in mace ta fi samun hatsari kamar da sankarar wannan ciwon nono. Haga na farko kenan. Na biyu kuma shine wanda wanda macen da taba shayarwa ba kuma ba taba haihuwa ba tana cikin hatsarin kama da wannan sankaran nono sannan kuma tsufa ba a ce ƙananan mata ƙanana ba su kama da wannan cuta ba amma wanda ta kwana biyu ta tsufa tana cikin hatsarin kama da wannan ciwo sannan kuma waɗanda suke da jiki sosai suna cikin hatsarin kama da wannan ciwo matan da suke shan taba su ma suna cikin hatsari kama da wannan ciwo da sankaran eh, nono shi yana da rigakafi ko kore yadda yake fara dan kullutu da dan kullutu ko dan karami maybe daidai ko kwayan da haka nan haka zai fara ta girma ta girma shi yasa ake so mata ko wata mako guda bayan sun gama al'ada su ringa duba nonon su. madan Aisha Muhammadu Ushishi baya ga kasancewarta uwa kuma jami'ar kiwon lafiya ce a nan jihar Niger ga abin da take cewa. Yana karuwa ne saboda ba mu san yanayi cewa kamar yanzu ba zan wata wadda bata sani ba ba za ta san cewa yau tana da ciwon wannan kansa din ba amma idan ta je asibiti ta ce kamar fa tana jin kamar wani abin da bai kamata yana nono na ba za a duba mata ta ce eh, ko shi ne kuma ko ba shi ba an dai raba na'urorin gwajin cutar sankarar maman guda dubu hamsin da biyar kyauta ga jama'a a kananan hukumomi ashirin da biyar da ke faɗin jihar Niger shugabannin kananan hukumomin jihar dai su suka ɗauki nauyin samar da waɗannan na'urori ga abinda shugaban ƙaramar hukumar Wushishi Alhaji Sa'idu Abubakar ke cewa a madadin sauran shugabannin ƙananan hukumomin. Na san da an raba wa'annan da aka fara to abubuwa ko za su taso sosai yadda ba za mu huta ba lalle sai mun ƙara samuwa. Za mu ci gaba da yanayi da muke yi da muke da shi da na cewa mutane na yadda aka saba da shi kawo yanzu har lokacin da za mu ga wayannan kayayyaki abubuwan da suke taimakawa sun karu sun an samu yalwan sosai a local government za a dai ɗauki dogon lokaci ana faɗakarwa game da wannan cuta ta sankarar mama a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, Amin, amin, tuma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa.